Making history is gratifying, but what really matters is not to be the first through the door. What matters is to hold that door open for those behind us. Yin tarihi abin alfahari ne, amma abin da ya fi muhimmanci shine ba kawai ka kasance na farko da ya shiga kofa ba. Abin da ya fi muhimmanci shine rike wannan kofar a buɗe domin waɗanda suke baya su iya su shigo kirkirar wasu hanyoyi da za su ba wa mutane damar cimma burinsu wannan shi ne aikin da ke gabanmu nan zuwa shekara hudu masu zuwa An haifi Farfesa Opokuna na Ajiman a ranar 22 ga watan Nuwamba shekarar 1951 a garin Komanda yankin Sakiya nan Ghana. Ta fara karatunta a makarantar Anglican Girls Secondary School sannan ta kammala Wesley Girls High School a garin Cape Coast. Daga nan ta samu digiri na farko a fannin Turanci da Faransanci daga Jami'ar Cape Coast UCC. Ta ci gaba da samun digiri na biyu da kuma digirin digirgir a fannin adabi daga Jami'ar da ke York, Toronto, Canada. Bayan dawo dawowarta daga Canada, ta fara koyarwa a Jami'ar Cape Coast. a matsayin malamar turanci ta kware sosai wajen koyar da adabin afirka da nazarin jinsi a shekara 2008. Ta kafa tarihi ta zama mace ta farko da aka taba nadawa a matsayin mataimakiyar shugaban jami'ar UCC a Ghana ta jagoranci UCC daga shekara 2008 zuwa shekara 2012. Wannan nasarar ta bude sabon babi a fannin ilimi da shugabanci a Ghana. A lokacin da ta rike mukamin ministan ilimi a shekara 2013 zuwa shekara 2017, Farfesa Opoku Ajimai ta aiwatar da manufofi da suka inganta tsarin ilimi a Ghana ta fi mai da hankali kan gina makarantu a yankunan karkara, inganta horar da malamai da kuma samar da ilimi mai inganci ga kowa. musamman talakawa. Kazalika ta yi kokari wajen ganin cewa mata sun samu karin dama a fannin ilimi waɗannan matakan da ta ɗauka sun kara mata farin jini a tsakanin jama'a inda ake ganin ta zama jagora mai kishin ƙasa da kuma jajircewa wajen bunkasa al'umma wata tsohuwar ɗaliba mai suna Hassana Ahmad kuma yanzu haka tana cikin ma'aikatan jami'ar UCC ta bayyana yadda Farfesa Nana Jane ofoko Ajmai ta bude mata hanyoyi da dama wadda ya sauya rayuwarta. sunana sana ahmed ni staff ne daga university of cape coast kuma a former student daga university of cape coast na ni da ta ido da ido that was in 2009 da don contest 10 secretary daga c poly that is Cape Coast Technical University mm-hmm. amma am ne aka ce Cape Coast Polytechnic she aka hada ni da ita na je mm-hmm. she na fira da ita she was one of my sponsors ba ni kadai ba all the 10 executives in the that particular years ko contest election ita ta sponsor mu that I am the vice chancellor of University of Cape Coast A ɓangaren kare hakkin mata da matasa kuwa bayan rawar da ta taka a fannin ilimi, Farfesa Opoku Ajimai ta shahara wajen kare hakkin mata da matasa. Ta rika gudanar da taruka da gabatar da jawabi kan muhimmancin ilimi da jagoranci ga mata. Tana mai cewa mata za su iya cimma duk abin da suke so muddin aka ba su dama da goyon baya. in kai ya kai kusa da ita ka explain proposal ka ko abin da ke game da ita ka gwada mata ta san kama abin ya taimake ki as individual kuma ya tamake individuals da ke karkashin ki ta duba abin nan in ki kika yi ya yi miki kuma mutane ke tare da ki kuma suma ya yi musu ta sa hannu in ba ta da iko wannan kuma ta direct ki ta ki gan wani kaza me shi ya taimake ki shi yasa ndc ba su yi mistake ba da suka appointing ta as vice, uh, vice presidential candidate mana san kama da ita nan ta taimake matan ghana Wata babban nasararta ita ce kirkirar tsarin tallafin kudade na musamman domin mata wanda zai taimaka musu wajen bunkasa harkokin kasuwancinsu. Wannan shirin zai ba wa mata dama damar dogaro da kansu da kuma haɓaka tattalin arzikinsu. Oh, ni na san kamar gare ta proposal of human development bank na na matan nan ita ta kawo. Wana san kamar. Ta kirkiro wani banki na taimakawa mata kaɗai a Ghana. mata kada a gana mata kuma da suke da yin masu yi wani abu da ya taimake su ya taimake mu ta na san kuma ta champion shi kuma tana da very good human relation kana tare da ita baka samu wani matsala zaɓenta da aka yi a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa karkashin tutar jam'iyyar ndc a shekara 2024 ya kawo karfin gwiwa ga mata da dama wata 'yar kasuwa a nan accra ta ce zaɓenta da aka yi ya nuna cewa mata na da damar shiga manyan mukamai. Sunana Rukaya su Yusuf, Assembly Member for Nima East Electoral Area. Yau muna ciki wanda za a doki shawaran gari da mu. Da ana gan mace, dai kitchen, mace ba ta yi ta take decision. Namiji ya magana final ne. Yau in aka zama tebur, in za a doki shawara, mata voice muna ciki. Kamar zamaninta, yau mata mun san kamar yes, mu ma muna cikin gari. Yanda yau mata muka je gaba cikin kowane lamari. asma mata da yawa na tsoron contest kowane position da namiji zai saya mace ta ta saya mu yi bold muna muna saya muna contest election position ba only for maza kade ba ne, mace na da right ta contest kowane position da take so yau ita ma big example ne for kowane mace da ke cikin ghana a fannin kalubale kuwa kamar kowane jagora farfesa ofoku ajiman ta fuskanci kalubale musamman wannan fagen na siyasa da ya fi zama na maza duk da cewa ba su samu nasara a zaben shekara 2020 ba takarar ta bude kofar damammaki ga matan 'yan 'yan Ghana da sauran mata a kasashen Afirka. Masana siyasa irin su Malam Musa ke dankwa sun bayyana cewa tana da ƙarfin kawo ci gaba a ɓangarorin ilimi, tattalin arziki da kare hakkin mata. Ina gan alama kamar na ya kawo ci gaba cikin sha'anin alamarin mata da eh, kan neman mata da suke cikin eh, matasan da suke aikin hannunsu. In ka duba wai eh, aikin mata shi mata. Sannan kuma inda uwar mata na cikin position da yake da influential suna su su su push ajandan mata na imani kamar ta kawo bambanci cikin rayin shanin mata gari in ka duba ta yi batun gender equality abin yadda za yi mata kuma karare na su wurin aiki ya ba su hakkin da ya kamata sannan kuma ta yi batun shanin women's bank bankin da dai duba shanin mata a wanga babai biyun ga is very important almuhimmin ne cikin cin gaban gari Farfesa Nana Akufo-Addo ta zama alamar canji da ci gaba a Ghana da Afirka baki ɗaya. ko da ko a ce jam'iyyarta ta ndc ba su yi nasara a zaɓen shekara 2024 ba ta kafa tarihi da nuna cewa mata za su iya jagorantar al'umma da yin nasara ita ce wani misali na yadda shugabanci ya kamata ya kasance da gaskiya jajircewa da kishin ƙasa a matsayinta na mace jaruma mai kishin ƙasa sunanta zai ci gaba da zama a cikin jerin mata zakaru da suka taka rawar gani wajen gina al'umma hawawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka daga accra ghana